annabi lut ya za ce mutum ya danga dole mu yi imani da haka idan Allah madaukakin sarki ya ce matar annabi nuhu kafira ce kamar da nasu yanzu cikin karin tarin dole mu yi imani da wannan idan Allah madaukakin sarki ya ce akwai ɗaya na annabi nuhu wato kan'an mutumin banza ne kafiri ne sai da mai da haka ba za mu ce dan bane na annabi nuhu saboda haka ne da za mu kafirta shi mutumin kirki idan Allah madaukakin sarki ya ce mahaifin annabi Ibrahim kafiri ne don yanzu imani da haka. Wani wannan bayan kan yana cuta imani ga uba da zai cuta imani ga ɗa ba. Wala su kaji yakan cuta imani ga ɗa da zai cuta imani ga uba ba. Ka cuta imani ga uba da zai cuta imani ga ɗa ba. Ka cuta imani dubu da zai cuta imani ga mace ba. Kai ya cuta imani ga mace. Kamar matar da auna kamar da ya ci zai tari da zai cuta imani ga namiji ba. maganar biyan mai da wannan kuma fata Allah ya ce mu Masha Allah, mun gode Allah ya saka da alhaidi kuna sauraron mu on Kibra FM suna na Fuad Omar website na Kibra FM inda muke zuba muku content da programs www.kibrafm.com za mu back telephone line. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. to ina ce ba hankalin kolon kan abin da ake cikin salamu alaikum to a sake kira ina ce mun doki one final call final one mun doki wannan one or two uh, calls mun wrap up check ya muna summarize ya muna magana ta karshe amma mun sake dawowa mu kawo shake da yake akwai magagami da dama da karatun da zai zo kamuna wannan littafin nan shaiki zai zo da littafin ne zai bude littafin ya shiga da mun cikin me aka fada me ke ciki maganan da ke cikin zai fada ko dai zai kirkiro na shi da shi ne shaiki ya kamuna wannan bayanat on kebla fm domin lamarin a sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai Allah ya fada a cikin alkurani cewa ya yarda da su ji shaik wai shi an gama maganar nan wutun da akwai aya alkur'ani wai an gama wasu kuma suka ce wai cikin su akwai manya-manyan munafukai a suna tana da yawa a salamu alaikum kwanan da client salamu alaikum salamu alaikum na'am sunanka kuma daga dake kira Kala salamu alaikum. Ana jin ka bismillah. So, uh, unfortunate, uh, namban Najeriya ne, gashi kuma lokacinmu ta kai mun so mu bashi shi kuma dama ya yi magana Ah, <clears throat> za mu try one more time salamu alaikum ah, nam ana ce wannan bawa Allah ah, mun kokarta mu baka dama ka yi magana amma for unknown reasons linka ya drop twice shi sa hayakuri muka saki dawowa with sheikh dr ibrahim jalo jami'in kibla fm kun samu dama ku shigo ku masa tambayoyi domin yana da hakurin bayani shi yasa wani abu ne da yake mun kokari mu zo muku da wannan details ranar da zai zo da kuma lokacin ya so ku zo ku biya bai mun wazatin nan za mu kulle layin amma ga shi ba wahalan salamu alaikum to mun kure phone fun mashin na ah, na ga kaman three in a row ya drop shi sa mun mun wrap up um, wannan na'am salamu alaikum salamu alaikum to obviously muni kokari sheik lokacin mu ta kai zan baka mintoci biyar ka summarize muna maganan da ka zo ka faɗa na karatu da kuma wato irin ababen da ka ji a bakin wayan da ke sun kira suka kawo nasu tambayoyi da kuma point ina so ka yi muna magana na mintoci biyar summarize muna da kuma magana ta karshe a kamin yadda Allah zai kara zai sake hada mu on Kibla FM mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawa kan wannan topic bismillah doctor magana ta karshe da zan yi shi ne abin musulunci ba ra'ayi zan ana koyon addinin musulunci ne daga alkur'ani mai girma littafin Allah da kuma hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin wanda aka kace su ta hanyar ka'idoji na ilimi har ake koyon addinin musulunci sannan aqidar ahlus sunna والجماعة دقق عبد المنظر الله صلى الله عليه وسلم شين الجرمة ماسو من يوم ما مصر يردر الله مصر أبدا الله يردر في هذا الوقت اللي هكا عم بشيس مو أهل السنة والجماعة منا سن صعب أي مكانسو منا جرمة ماسو منا سن أبو بكر الصديق الله تعالى مصر يردر منا سن عمر الفاروق الله ترى ما سيرجع مناصم عثمان ذو النورين الله ترى ما سيرجع مناصم علي ذو الحسنين الله يكحل ما سيرجع لكن طبعا اصحاب بربك فما ذاك ينسوا ده منافقين بني أولين لما جيت لأجيب المعالي السنة أما أقول في المسلمين أما الشيعة aqiidada dadkan saaxiibooda dadkeena mari dan kadan daga cikin sahabban suka amince da imaninsu da musuluncinsu daga cikin manyan manyan sahabbai da suke kafurtawa suke ɗaukan su munafukai suke ɗaukan su la'anannu mutanen banza iyalin billah akwai abubakar Allah ya kara masa yarda akwai umar Allah ya kara masa yarda akwai Uthman Allah ya kara masa yarda ba shi a kawai ba ke la'anta da kafirtawa da mai da su kusa musabai munafukai ba a'a akwai ma khawarij khawarij da su bin ta sahabbai ba akwai sahabban da suke kafirtawa daga cikin su akwai alim ma abi kwali. suna da alim na abi talib kafiri musulmin banza wanda ya da addinin musulunci wannan ya sa ma suka kashe shi kuma sun yi wake-wake da yawa na nuna farin ciki sun maganganu da yawa na wani kan fito a kan cewa sun kashe kafin ne sun samu da yawa. Akwai mawaki wanda suke ganin abin da abin dalib mafiki ne munafiki mutumin banza. Wani shi ne gaskiyar lamari. Ana abin da ya shafe ni ne Ibrahim Jalil Galingo, ni Alusunna ne, ni almajiri ne mai da'awa ولكن يقولون ان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكرهون ان يكون هناك جميع الاسلاميه على المدينه المنوره هم يكرهون هو امام جميع جميع اسلام السنه صلى على المدينه هنا كيدعو ينصر مدينه الدعاء هو اللي يفهم ما يملك جماعته ذلك الدعاء وقامت السنه قال يمنع الاسلامي يمنع حاكم ما wannan kungiya kan san cewa kungiya ta su sunna kaka ta za a yi kuma ya zama da ake da ta zagin wani sahabi daga cikin sahabbai musamman ma kai daga cikin manyan sahabbai amma za a da hankali da bai kawa ba wannan maganar da ake kawo da ita asalin ta ba magana ta bace magana ce da nake karantawa daga cikin littafin min hajjar sun mutum da فهو من هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم جرى رأي تنوائي دا ما هو مهد من شيء كيبا ما رجع لله لطالب دا إلا من أن أخيدي من فنيني ما قد أعواس كيبي هذه شيء كاف أن فنينة لأنباني لأنه أسلوبي وأنا كما يدنك في حتى القرآن إلا أنه أسلوبي أن إشارة هو جريشي لقد ما كانت في آية ما في سورة البقرة يسألوا لك عن شهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير ثم ما كان يأخذ من ثالثة ولما ما جاء قاعد كان ذلك كان جوا ونرشيد إبراهيم جال جالين وهذا جال النابوت قال صلوا لك على سمة مريم جال النابوت قال لنا هل أنا كانت كم شيئا وانا لنظر فنها نتشكا من خلقه ليه ومن صنصان idan aƙidar mutum mai zagin sahabbai ne kada da kai da kuma ba ta ɗorewa a na karanta maka abin da yake rubuta cikin littafin kafi babban littafi ne na shi a sananne shekaru biyu ne abu da suka wuce littafi ne sananne sun kuma a ci abubakar da umar sun ce kafirai ne sun ce tsinanne ne sun ce munafukai ne wannan ce aƙidar su ba sa ɗorewa don mai nuna aƙidar ta ce zagin aliyu duk wanda ya nuna zan boye sai da suke zagin abubakar da umar ne ya ne su ya maka yi yaji saboda haka mutane da masu kai masu hankali yau wani sharri ba shi zai kai ka aljanna ba Allah madaukakin sarki yana cewa ya wallabi na amanu قوموا بإثم الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah mutum da adalci. Ni magana kan adalci. Ko da wannan magana za ta taimaka mana ko za ta cutar da mu. Ko da wannan magana ta adalci za ta cutar da iyayenmu. Ilimi mu gaskiya mu yi adalci. Wannan shi ne abin da masu hankali suke fahimta. Sai mutane ko ba musulmi ba ne. Sai suna da tunani kyakkyawa ka fahimci cewa yin wani shirin tsari wani amfani saboda haka Allah muke roƙo wannan al'umma islamiyya kwanka da kwarkwatanta su dawo su yi riko da alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu daraja cikin al'amuran su na aqida da al'amuran su na ibada da al'amuran su na mu'amala ya fata Allah ya taimake mu na gode masta kuma mun gode muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh masha Allah kun ji muryar wannan bawan Allah da ake kira a Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo na Nigeria shi ya zuwa kan Kibla FM ya zo clarify certain issues ya kuma answer questions na listeners across the globe muna ce mishi mun gode kibla fm muna da website www.kiblafm.com ku ta yawan visit wannan site za mu zuba muku resources akwai uh, da za ku saulara sannan kuma muna cikin process mu zuba muku more content kan wannan website na um, you know uh, follow up domin akwai wannan sauran audio da ya kamata a dawo a zo a ji abin da ke ciki da ya kawo har muka kai inda muka kai ta insha Allah za mu yi wannan arrangement kidwa fm mun sake muku details uh, shortly kuma through our website kidwafm.com wurin da za mu ta bada wannan latest announcement ke sa ku keep kan wannan site kidwa fm com um, bayan add anything domin abin da yake ba ta yi duka an yi an fafada magaganu masu sada from shake listeners uh, you know an ji strong statements uh, mun kuma mun dawo mun continue ina ma dukan ku sallama na mutane janna ina ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh جعلنا السلام الشعار لنا